بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته muna gabatar da godiyanmu ga Allah mai komi mai kowa wanda ya nuhe mu da ganin zagayowar wannan wata mai alfarma shine watan ramadana wanda kowace shekara mukan fassara ayoyin alkur'ani a wannan babban masallaci mai girma mai daraja na garin fitusku to yau ma ga shi za mu soma wannan karatu kamar yadda muka saba yau shi ne azumi na goma sha ɗaya wanda muka fara karatu a wannan masallaci kuma tun da muka fara mun fara da kira zuwa ga shari'ar musulunci zuwa ga tsaye da dokokin Allah cewa tsaye da dokokin Allah su ne zaman lahiya su ne ci gaban ƙasa su ne kwanciyar hankali su ne ci gaban tattalin arziki shi ne ci gaba da yaɗuwar jama'a ya jama'a musulmi a najeriya daga tahiyar turawa zuwa yau an gwada tsare-tsare iri daban-daban an yi tirenin ɗin ma'aikatan gwamnati na tsaro iri daban-daban an sayi makamai iri kala-kala an gina gidajen yari iri daban-daban irin su kirikiri irin su ƙare kukanka irin su ihun ka banza babu abin da ake nema da duk waɗannan abubuwa illa zaman lahiya da kwanciyar hankali amma lahiyar ta gudu hankalin ya ƙi kwantawa addinin musulunci ya zo da tsaron abubuwa guda biyar masu muhimmanci ga kowane ɗan adam wayan abubuwa guda biyar su ne addini rayuwa dukiya hankali mutunci addinin musulunci ya zo da tsare addini har mai addini ya yi addininsa cikin kwanciya hankali ba wai addinin musulunci kurum yake tsarewa ba a dukkan addinai kamar yadda Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله وأن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وعمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور Allah ya ce udina an ba da dama an yi izini lillazina yuqatalu yuqatalu daga waɗannan da ake taya kasu ana ta karkashe su bi annahum zulimu da cewa lalle an zalunce su to yanzu su rama wa anna allaha ala nasrihim laqadir kuma Allah lalle Allah mai iko ne akan ya taimake su zai taimake su alladhina ukhriju su ne waɗanda an ka fitar da su min diyarihim daga cikin gidajensu da gairi haka ba wani dalili ba wata hujja illa an yaqulu rabbana Allah sai don ɗaya sun ce ubangijin mu shine Allah walaula difa'ul lahin nas ba don da Allah ke tunkuɗewar mutane da wasu mutane ba sashen mutane da sashe lahudi masawami' da an rusa coci-coci na yahudu wa biya da an rusa coci-coci na kiristoci wa salawat da an rusa coci-coci na sabi'awa wani ɓangare ne daga ɓangaren yahudu ko daga ɓangaren kiristoci wa masajid sannan da an rusa masallatai in ji Allah waɗanda masallatan nan ko waɗannan wuraren ibada yuzkaru fi hasmullahi kasira ana ambaton sunayen Allah cikinsu da yawa wala yansuranna Allahu man yansuru lalle Allah zai taimaki duk wanda ya taimaki addininsa inna Allah laqawiyyun aziz lalle Allah mai ƙarfi ne kuma mabuwayi suwaye waɗannan mutane da Allah ka taimako Allah ya ce dina in makkannahum fil ard wa'inda su idan mun ka ba su iko mun ka ba su mulki a cikin ƙasa awalan a kamun salata farko za su fara tsaye da sallah shi a babban abu kimshikin rayuwa kenan wa atawu zakata su bayar da zakka don yaƙi da talauci wa amaru bil ma'ruf sannan su yi horo su ba da umarni da tsaye da dukkan abin da yake na ƙware wanda shari'a ta sani dan adam hankalinsa ya karɓe shi ya yarda da shi wa nahau anil munkar sannan su yi hani daga dukkan abin asha duk wani aikin asha to za su hana shi walillahi akibatul umur sannan ƙarshen al'amura gaba ɗai za su tattara su koma ga Allah a wannan aya aya ta nuna mana cewa addinin musulunci yana tsare addinin yahudanci a yi yahudanci cikin tsanaki cikin kwanciyar hankali ya tsare addinin kiristanci mai zuwa coci ya tafi coci cikin kwanciyar hankali ya dawo cikin kwanciyar hankali yana tsare addinin da ya balle daga ɓangaren coci ko daga bangaren yahudawa ya yi addinin nan cikin natsuwa sannan kuma addinin musulunci ya tsare kansa ya tsare musuluncin kansa wannan a sanadiyar tsaro waɗannan addinai shi yasa Allah maɗaukin sarki ya shar'anta yin jihadi don haka Allah ya sunnanta jihadi kuma jihadin na an ka aza shi kacau akan musulmi kawai addinin musulunci bai tilasta ba yahuda ya shiga jihadi ba bai ce kirista ya shiga jihadi ba bai ce ba sabi'e wanda ya ɓalle ma yahudawa ko ya balle ma kiristoci ya je ya kafa nashi sabon addini karkashin eh, littafi mai tsarki na yahudu tsohon alkawali ko sabon alkawali na kiristoci irinsu su yan jehova wutun da dai sauransu to addinin musulunci bai kallafa ma ɗaya daga cikin addinan nan uku ya ɗauki bindiga ko ya ɗauki mashi ko takobi don ya kare kansa ba a'a wannan aiki ne na musulmi da musulunci amma an ba su dama su gina coci-coci nasu su yi addininsu kamar yadda sun ka fahimci addininsu a duk inda suke so illa wurare biyu kawai a duniya nan kaɗai an ka hana kirista ko bai hude ya zauna shine ƙasan makka da ƙasar yaman amma ban da nan duk duniyar musulmi inda duk girza ka so ya zauna zai zauna ya gina coci ya yi addini ya kira duk abin da yake so ya kira da sharaɗin ya zauna lafiya kuma ya yi natsu ya tsare gaskiya ya tsare alkawalin da ya ɗauka tsakanin shi da musulmi abu na biyu shi ne tsare rai tun daga annabi adamu alaihi har zuwa ƙarshen annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wani littafi da Allah ya aiko a duniya ya aiko shi da cewa duk wanda ya kashe wani mutum da gangan komi girma ne komi makami ne in dai da gangan ya kashe shi to a kashe shi rai da rai annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini har zuwa ƙarshen aya inda ta ce wal juruha qisas wanda ya cire ma wani rai a cire mai rai wanda ya cire ma wani ido a cire mai ido wanda ya yanke ma wani kunne a yanke mai kunne wanda ya yanke hancin wani a yanke mai hanci wanda ya ɗebe ah, hauren wani a yanke mashi haure da na inda wanda ya kuje wani da ganga a kuje wannan saboda haka Allah ya shar'anta hukuncin da ake ce maƙisasi ko kuma ramuwa amma in ta zo da gangan banda na kuskure na kuskure kuwa ko a yahe ko a biya diya shi ne a biya kuɗi in ya zanta kuskure ba kyauta ba shi ma sannan abu na uku shi ne tsaron dukiya don dukiya ya ƙorai ce don haka annabi ke cewa man kutila duna dinihi fa huwa shahidun man kutila duna nafsihi fa huwa shahidun man kutila duna malihi fa huwa shahidun man kutila duna ahlihi fa huwa shahidun wanda anka kashe shi wajen kare addini ne yayi shahada wanda anka kashe shi wajen kare rai ne yayi shahada wanda anka kashe shi wajen kare dukiya ta yayi shahada wanda anka kashe shi wajen kare iyali ne yayi shahada wayannan abubuwa guda hudu annabi ya bada cewa wanda duk ya tsaya ya kare su kada ka yarda a karɓe su girma da arziki a hannunka kakka yarda a karɓe addinin ka girma da arziki kakka yarda a ɗebe ranka girma da arziki kakka yarda a ɗebe dukiyar ka girma da arziki kakka bari a kai ga iyalin ka girma da arziki kuma in kan in ranka ya sarwanta ta wannan hanya shahidi kake dan aljanna muddin dai kai musulmi ne kuma Allah madaukin sarki yace wasariqu wasariqatu faqadau aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah da barawo namiji da barauniya ta mace a kakkace musu hannuwa a yanke barawo hannun dama namiji ne shi ko mace ce wannan sakamakon abin da sun ka aikata na mummuna aiki sannan gwale-gwale ko punishment daga Allah maɗaukin sarki sannan Allah ya ce innama jaza'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu ويسعون في العرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم حقيقة أبين أسا كمكم ودن دا سكا ياكي الله سكا ياكي منزون الله كاغا ما أسي سكا ياكي مسلمي با wato duk wanda ya ɗauki bindiga ya tafi cikin daji ya yi kwanta-kwanta to da Allah ya ka yaƙi da manzon Allah ya ka yaƙi don kwai yaƙi bawan Allah to Allah ya ka mihi kwai yaƙi magoyin bayan manzon Allah annabi yake ni don haka sai Allah ya jingina abin ga kansa ya ce sun yaƙi Allah sun yaƙi manzon Allah to kawai sakamakonsu, na farko a kashe su in sun kashe idan sun kashe ba su karɓi dukiya ba a kashe su kawai idan ko sun kashe kuma sun karɓi dukiya to a kere su a bankare su haka a ɗaure hannuwansu da itace a aza azara gudana gudanan a daure hannuna a daure na a ja kafa a kai na a daure a ja kafa a kai na a daure a basu nan su kwana uku ba ci ba sha da rana mutane na kallon su sannan daga baya a kashe idan kuma tsorata mutane suka yi aka yadda kaya suka ɗauka to kar a kashe su ka a yanke musu abin nan kar a kashe su ka a kere amma a yanke hannun dama a yanke ƙafa hagu a basu suna ɗingirisa idan ko tsoro ɗaya suka bayar ba su kashe ba ba su karɓi dukiya ba to a kama su a kai su wani kurkuku a aje su can a yi ta karantar da su sai sun tuba an ga halin su ya gyaru Allah maɗaukin sarki ya ce wannan abin da ya kamata a yi musu kenan in ba su tuba ba suka mutu suka je lahira suna da babban azaba mai girma a wurin Allah wannan hukunci guda biyu Allah ya kawo su ya aza su cikin mutane don tsaron dukiya sai abu na hudu shine hankali hankali domin ɗan adam abin da ya bambanta mutum da dabba shine hankali saboda haka Allah ya shar'anta Allah ya ce ya ayyuhal na amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu والأظلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون يا قوم مني كسني جيا جيا إذا أقوم الخبائث سنن دا sannan da bauta ma gumuka sannan da duba to ƙazamta ne aikin shaiɗan ne ku nisance su in kuna son ku ci nasara Allah bai tsaye da magana nan ba zai ce ku sani abin da an ma shaiɗan ga sha'anin giya da caca an ware waɗancan biyu da suke kahirci manufar shaiɗan ya aukar da ƙiyayya da gaba tsakaninku sannan ya kange ku daga ambaton Allah ya hana ku sallah ko kun bari to musulmin wancan zamani sadda aya ta sauka sun amsa ma annabi gaba ɗaya da cewa mun bari to musulmi na yanzu mu ma mu amsa mu ma mun bari mu duba a Najeriya saboda yaƙi da abin da ke ɓata hankali an ka ƙirƙiro ma'aikata guda ta musamman wadda da babu ta ndla Allah ɗaya ya san iyaka biliyoyin naira da an kaɓatar ba don komai ba saboda tsare ma 'yan Najeriya hankali amma an yi maganin abin ba yi ba sai ya zama su kansu masu tsaron sai sun sha giyar da ƙwayar sannan su sai su yi aiki to da Allah madaukin sarki yawa mutanen Najeriya shugabannin Najeriya basira tuntuni da ba a bukaci kawo wannan ma'aikata ba da ba a bukaci kawata ba je zan haraka gani ka je zamfara motar giya in ta taso in ma bako ne ya ɗauko giya daga wajen Legas yana zuwa huntuwa za a ce mai ina za ka ce sokoto a ce to ba hanya abin da ya kamata ka ɗauki hanyar ɗan dume ka koma birnin gwari ka koma kwanta gora ka biyo ta je ka je ka je sokoto amma nan in ka tayi giya ba ta zuwa ba hanya no road ba wai a sha giya a zamfara ba a'a amma biya da ita ba a yi saboda abin da muke so nan gaba a tambayi 'ya'yan zanware a giya take su ce ba su taɓa ganin ta ba ma'aikata guda ce an ka kafa to gashi magana guda kawai da gwamna ya ce daga yau kai ya ƙara jin motsin giya a zanware shi kenan babu wani ɗan sanda ba wani ɗan ndla ba wani soja mai bindiga a'a ya ce kawai allah ya hana a sha giya don haka ka a shigo mu da ita mu musulmi ne to babu ta yanzu in mutum yana so ya sha giya sai ya to ko ya gangara sakkwato alhamdulillah jiya na samu labari birnin kabe ma gwamna adamu aliyaru ya ce giya ta san inda ta yi yanzu da babu dai hanya kawai yanzu sakkwato in suna son su sha giya sai dai su fi su tsallaka nijar dan babu hanyar da ka zakkuwa sakkwato sai an biyo kebi ko an biyo ta zamfara to ba hanya ba hanya wannan a nan jihar yobe an yi operation zaki an yi operation damisa na ba ana tunanin cewa yanzu duk waɗannan ba su da ƙari a yi operation giwa daɗa ko an yi ko ba a yi ban sani ba an training mobile iri-iri gwamnatin tarayya ta turo sojoji ta ce wanda duk sun ka samu su halbe kawai wato kamar ana bukatar a kauda yobe daga cikin tarihin najeriya amma me ake so a yi wai ana son babu a kori barayi a kori mashi da makami to ba hanyar bace ka je fara. kasuwar shinkafi duk mai cin kasuwa ya san kasuwar shinkafi a ranar kasuwar shinkafi ba a kama barawo baran kasuwa alhamis take ci tana kamawa daga azahar zuwa karfe goma sha ɗaya na dare to ba a kama barayi ba ranar kasuwa a kama ɗari alhamis da ta wuce alhamis ta tara kenan da kafa magana shari'a musulunci a zamfara ba a kama barawa ko guda ba an ci kasuwa sau tara kuma ba a tura 'yan sanda an ce su kama barayin ba a'a wannan shari'a ɗaya da an kace ko ba mu fara aiki da ita ba sai 27 janawari za mu fara aiki da ita yanzu ana na ana ginin kotuna da gidajen alƙalai an ce alƙalan da annan waɗanda gwamnatin tarayya ta kafa tsayin alƙalai na da su yi ƙoƙari su ƙarasa shari'o'in da ke gabansu ranar 27 janawari, a ran nan alƙalan musulunci alƙalan shari'ar musulunci kowa zai shiga kotu rannan nan ɗin da aka kawo ran da shari'ar musulunci za a yi aiki wannan sharar fagenta ne kawai ta haifar da waɗannan abubuwa to sai abu na ƙarshe shi ne magana a kan mutunci saboda tsaron mutunci Allah maɗaukin sarki ya shar'anta hukuncin zina da hukuncin ƙazafi na sha faɗa a nan masallaci karuwa wadda ta je ta kama ɗaki don karuwanci za ta yi wanka ta sa irin zanin da ta gaya dace da jikinta ta komo ƙofar gida ta yi zaune don ɗaya in ka biya ka ga karuwa ce ka shiga inda ta take to idan da za ka shiga wurin da ka ce mata ɗiyar karuwa to abin da ka zo yi ba za ka yi ba abinda take so ka yi da ita in ka ce mata yar karuwa to kun na tsaya da ita kuma har abada ba ku ce kuma shi ta hol? kila da gidan aure ta tsaye ke ta taho karuwanci wata ma kila ɗaya wani babban mai kuɗi ce an ka haɗa ta da miji kila wanda ba ta so daga dan ta ke ta taho ta kawa karuwanci amma kana kiran ta yar karuwa to kai da ita har abada kun bata zaman ka ma gare ta babu saboda haka Allah mutum sarki ya shar'anta hukuncin zina don babu mai kamna a ce wurin zina an gaye shi ko ni zina kai ba mai son a ce mai dan sannan ya haramta a ce ma wani mutum dan zina kai ka yi zina sannan in wani ya ce ma dan zina an baka dama ka kai shi kotun musulunci a mai bulala tamanin tsakar jama'a don a tsare maka mutuncinka wannan kace ga dangar da za ta nuna maka duk wannan domin ka yi hankali kada cikin haɗari yadda ake ba wannan manuwal to sannan shi wannan qur'ani wannan qur'ani da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wa sallam za ya rayar da zai nuna maka yadda za ka rayu kai mutum a cikin rayuwar duniya ka ƙare kuma ka ta inda za ka je rayuwar lahira kai ta ta fama nan dan nan fotan furare bayan wannan sai magana akan constitution da mutane ke ta hayaniya a kansa abinda nake so jama'a su gane constitution daban kuma shari'a daban larura biyu ne ko uku su suke sa a yi constitution ga ƙasa ko dai ya ƙasan nan tana da bambancin addini kamar najeriya akwai musulmi akwai kiristoci akwai waɗanda ba su musulunci ba su kiristanci to a irin wannan ƙasa tana buƙatar tunda muna buƙatar mu zauna tare to za a yi constitution ma'anar constitution ƙa'idodin zama tare ƙa'idodin zama tare ƙa'idodin zama tare sannan dalili na biyu wanda ke sa a yi constitution shine bambancin al'ada idan mutane suna da al'adarsu wannan bangare suna da al'adarsu kuma su yana son al'ada ke ta rayu to za a yi constitution a yi ƙa'idodin zama tare da za a rayar da waɗannan al'adu kuma a zauna tare a amfana da juna sannan abu na uku wanda ke sa a yi constitution ne bambancin harshe bambancin yare idan waɗannan mutane suna da yare waɗannan su ma suna da yare kuma kowa na son yarensa ya ci gaba da rayuwa to sukan zauna su rubuta ma kansu ƙa'idodi ta yadda za a tsare wannan yare bai lalace ba zan muku misali da misalai uku misali na farko shine zuwa annabi madina sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya je madina ya tarar da al'umma guda uku al'umma farko su ne musulmi waɗanda suka gayyaci manzon Allah ya koma madina al'umma ta biyu su ne mazamnan madina waɗanda ba su musulunta ba larabawa al'umma ta uku su ne yahuda wanda a cikin madina da waɗanda a wajen madina tare da kiristoci to da annabi ya zo ya tarar da waɗannan mutane gangari suna zaune to bai yiwuwa da ka'idan musulunci ka je ka tarar da mutum da gidansa daga ya ce zo mu zauna kana shiga don addinin sa ba irin naka ba ka ce tashi ba ka wuri kai za ka zauna gidan wannan ba adalci ba ne saboda haka sai annabi ya aika ma kiristoci da yahudawa waɗanda an zaune gehen madina da na kusa da waɗanda an nesa sun ka zo annabi ya gayyaci mushrikai larabawa mutanen da azaune madina sannan da musulmi waɗanda suke sahabban manzon Allah mutanen madina sai aka shata constitution wato ƙa'idodin zama tare a madina annabi ya ce mu muna da addininmu shine musulunci kuma muna da shari'armu ita ce shari'ar musulunci yahudawa suna da addininsu suna da littafinsu suna da shari'arsu kiristoci suna da addininsu suna da shari'arsu saboda haka wanda adda shari'a da addini ya tsaya kan addininsa da shari'arsa mu mu yi shari'a da littafinmu mu yi addini da littafinmu kuma ku yi shari'a da littafinku ku yi addininku da littafinku to ku mushrikai waɗanda ba ku da addini yanzu ga ƙoha biyu buɗe wanda ka son zama musulmi muna maraba da shi wanda ka son zama kirista ya je ya shiga kirista wanda ka son zama ba yahude ya je ya shiga yahudanci muna da abokan faɗa ba mutanen garin nan ba su ne mutanen makka kar ku taimake mu kar ku taimake su ku ban mu mu kashe junanmu cewa da su yahudawan nan da kiristocin nan da waɗannan mushrikai mutanen madina kuma in kuna da naku makiya na wajen madina ba za mu taimake su ba ba za mu taimake ku ba za mu bar ku karata da ku da junanku amma idan wani wanda ba mutumin madina ba yace zai kawo muna hari a nan madina da mu musulmi da ku mushrikai da yahudawa da kiristoci to maƙiyanmu ne suka zo za mu taru mu musu taron dangi mu kore su don mu zauna garin mu lafiya wannan shi a constitution din madina kun ga wannan constitution ɗin da aka yi na madina shi ne kusan constitution ɗin da aka yi tunanin yi a Najeriya shi ne constitution ɗin Najeriya kun ga idan Ibo da Ibo suna faɗa ko da Ibo da wasu can suna faɗa a tsakaninsu to munan mutanen arewa ba ruwanmu idan munan muna faɗa tsakaninmu da junanmu ko da nan cikin garin fitosku misali rigima ta tare tsakanin kare kare da gizmawa ko tsakanin gizmawa da da bolawa ko tsakanin hausa fulani da gizmawa ko da bola ko da kare kare in yamuran da annan garin da yarbawan da annan garin ba su sai mutum ya rufe shago ne in garin yayi kauri sai ya tattara kane ya koma ogomashi ko ya koma bara. in rigima ta kwanta ya dawo ci gaba da kasuwa tai haka muke ko ba haka muke ba masha Allah amma da a ce chad ko Kamaru ko Kwatano abin nan Benin Republic ko Niger ko gini bisau da za su ce su kawo mana hari a nan Najeriya da inyamurin Najeriya da bayarabin Najeriya da bakarkare da bagizme da bagole da bulatani da hausa da kanori da kowa to kowa zai ɗauki makami da mai sallah da mara sallah sai mun kori waɗancan komi sallah don suna so su ci mutuncin kun ga wannan da wancan ba bambanci amma constitution najeriya daban shari'a daban a yanzu in ka tafi kudancin najeriya akwai garuruwa waɗanda yake ba ruwansu da shari'ar da aka yi najeriya ba ruwansu da ita ko kisan kai an kai ga gari suna da shari'a su wanda suke amfani da ita shekara dubu da sun kauce in an kai kisan kai akwai alƙalai ba guda ba dattawa ne za su taru su ce to shekara kaza da an ka kashe kaza ga da an kai shari'a sai a ɗauko wannan sai a zartar da wannan shari'a ɗan sanda bai sa baki gwamnatin lokal gaman ba ta sa baki gwamnatin sitar ba ta sa baki gwamnatin tarayya ba ta sa baki haka suke kashe wutar su shari'a suke nan kuma constitution din Najeriya ya yarda su yi haka to mu me yasa tuntuni ake ta hirgita mu da constitution ana ta constitution da ka ce za ka yi sallah sai a ce ai constitution ya hana in ka ce za ka yi kaza a ce constitution ya hana to ba constitution ya hana ba fasikai da azzalumai waɗanda a cikin musu sun ka hana da ka zaburo kai musu ce constitution kuma wanda zai gaya ma constitution din nan kila ma ba na tare kun kai haji da shi shi zai hirgita ka da constitution to yanzu sai Allah madaukin sarki ya taimake mu ya kawo mana waɗanda sun kasan san Allah da annabi sun ka zauna suka nazarta constitution nan da kyau an ka zaɓe su ƙarƙashin constitution suka ce to za su yi shari'a an ka je constitution suka ce ai shi yace mu yi ana ganin kamar wasa ne gwamna yariman bakura gwamnan zamfara ya ɗauki constitution ya je ya zauna gaban ubasanjo ya nuna mai su ɗaru ce karanta min nan me ake nuhi me ake nuhi Ni shari'a ni yace ai yace to mun ji dai wannan ai da ma akwai shari'a musulunci amma ban da criminal yace a'a da criminal da sallah duk hukuncin su guda gare mu in an ce kan mu yi criminal cases to kamar an ce kan mu yi sallah saboda haka ko alif ragewa yadda yake haka zan yi Tunda dai constitution ya bani izinin in yi addini na to addini na shari'a ta shari'a ta addini na sai dai in za a ce in ba addini na saboda constitution din Najeriya to a wada ne in tana zaunuwa gare in zauna in ba ta zaunuwa in san inda dare ya wannan yasa aka sa mai ido to manufa abin da nake so ku lura da wannan rayuwar manzon Allah da mutanen Madina da kuma rayuwar mu ta Najeriya bambancin addinai da bambancin kabilu da bambancin al'adu shi ya haifar da su tushen din Najeriya saboda muna so mu zauna tare domin zaman mu tare shine kwarginin mu zaman mu tare shine rayuwar mu in kana so ka ci garin rogo duk kasar fika babu inda ake yin garin rogo garin kwaki duk kasar fika ba a yi sannan in ka je inugu babu inda zaka shuka gyada ta yi to mutumin fika na so ya ci garin rogo mutumin anambra na so ya ci gyada to ya za a yi sai a haɗe ƙasar ta zama guda kai da can sai ka taso babu visa ba passport ba komi illa kuɗin mota ka taho nan kasuwar su ka cika na yi ilabin ko tebur da gyaɗa ka ɗauka kai garin shi ko nan wanda ka so ya kai garin kwake guru shi ko zai tashi ya je kasuwar inugu ko ta wanace ko anambra ya je ya ci ko nan ilabin ko kuma abin da ya ɗauko ya zo na ya yi ta baɗawa sai ka tarar da shi har cikin daji badawai sun sai yadda ake jiƙa shi in ya kumbura a sha a ci gaba da aiki to wannan shi ya haifar da abin da ake ce ma constitution saboda haka constitution bai taba al'ada kowa ba bai taɓa shari'a kowa ba bai taba harshen kowa ba bai taɓa addinin kowa ba saboda haka duk wanda a cikin najeriya constitution ya yarda ya bi shari'a ta ya bi addini ne ya riƙe harshe ne ya rike al'ada ta ina fata yan uwa musulmi a fahimci wannan da kyau magana yi muna dodo da constitution a hirgita mu wannan lokacin ya wuce kuma mu ɗauka ma constitution ya hana kamar yadda an ka ce wasu ke ta ya hana ce in ya hana constitution ɗin na Allah ne ya saukar da shi ko ko mu mun kai shi to idan an kai zalunci an ka gane zalunci ne ko a kotu alkali ya yi hukunci an ka gane hukuncin nan zalunci ne shin ba a afil to mu yi afil in ma constitution ɗin bai yarda ba mu yi afil a gyara sai dai in ba a son zama da mu a faɗa muna sai a shata iyaka mu gwamna inda muke mai sake namu constitution wanda bai hana yi shari'a to balle haka na ba haka ma bata taso ba abu na gaba yan uwa musulmi zan koma can zamfara in ba ku fa'idodin da mun ka samu a takaice gwamnan zamfara ya karanci shari'ar musulunci a littafin musulunci ya karanci siyasa a littafin siyasa ya karanci dokokin Najeriya a littafan dokokin Najeriya farkon abin da ya yi lokacin da ya hau mulki an karantsar da shi ya gadi motocin noma guda ashirin da takwas yana da lokal gamman goma sha hudu sai ya ɗauki kowane lokal gamman ya kai musu tare to biyu ya zaɓi direbobi ƙwararru waɗanda ba su da kasala majiya ƙarhi matasa ya tana musu dizal mai wanda ake aiki ya tana musu allowance ya ba su kwana saba'in da biyar wata biyu da kwana goma sha biyar daga sallar asuba zuwa sallar magariba ya ce duk gonar da sun haka gani su nome ka su karɓi ko kwabo ko kwabo ka su karɓa duk gonar da sun ka gani su nome kawai sai da suka kwashe kwana saba'in da biyar suna wa talakawa aikin kyauta akwai taki wanda an kaso na ba raba a raba ba ya sake ware kuɗi masu yawan gaske ya so taki wajen ton dubu hudu ya zo ya sa aka raba takin nan kowace lokal gamman gwamnatin tarayya ta ce 850 zuwa 900 shi kuwa ce 750 ya gada hatsi a baitin malinsa na gwamnati ya sake ware kuɗi ya so wasu hatsi ya kada farashi ko wace lokal gamman ya tura tirela shidda ya ce a sayar da shi da farashi mai sauƙi me yake nuhi saboda yana so ga talaka ya samu an mai noman harko kyauta ga taki da sauƙi ga abinci da sauƙi talaka ya sayi abinci cikin sauƙi ya je ya nome gona ta ba sai ya taiku da ba a yanzu maganar da ake yi babban kwano babban kwano na gero a kasuwar gwamnati abin da yake zama naira ashirin a kasuwa ta kowa da kowa naira ashirin da biyar nawa yake sakkwato naira hamsin nawa yake sakkwato naira hamsin ba labari an ka gaya nan ba jiya mi jiya talata ko to rana ita jiya da dawo da sakkwato na je kabi na je sakkwato na je zamfara saboda haka hura wadda za ka sayi ta naira goma ta naira goma a zamfara in ka saya ka shiga mota ka je sokoto za ka sayi naira hamsin in ka yi wa kaduna tana naira ɗari abinda musulunci ka nuhi da shari'a musulunci mutane sun jahilci shari'a abinda musulunci ke nuhi yaƙi da ɓanna yaƙi da zalunci yaƙi da talauci yaƙi da rashin gaskiya to babu wanda zai wannan yaƙi cikin ruwan sanyi jinin kowa bai zuba ƙasa ba sai musulunci sai shari'a musulunci a yanzu gaba ɗaya giya ko ta tukunya ni sunanta to ko ita babu zamfara akwai wani bawan Allah da an ka tura shi wajen aikin bohol a zamfara daga kaduna ya tafi sai wata baiwa Allah ta zo tana tambaya tana tambaye gidan wani mutum sai aka tura ta wajen wannan mutum wanda ya taho daga kaduna aka ce ta je ta tambaye shi sai aka zo da mace ta sai ta an ka ce ga wata mata an ka ce a kawo ta ka ya ce ni ku ba ku ji abin da sun kuka in mutu nan ba ku ba ku bukata in koma gida ya za ku turo min mace aka ce a'a an turo ta ne ta tambaye ka bayanin wasu mutane da take nema ko ka san su yace shi bai san su bai koyi wannan mata saboda haka a yanzu duk wasu wurare da ka sani da wasu hotel da wasu gidajen giya da wasu gidajen karta da wasu wuraren caca da wasu gidajen karuwai babu ko guda yanzu a zamfara babu wani abu yanzu zamfara illa kwanciya hankali da kuma kowa na ƙoƙarin neman na kansa maroƙa na zamfara da makiɗa da mabusa gaba ɗayansu an yi list ɗinsu na gani a ofishin wani kwamishina wajen sama da mutum ɗari biyar duk gaba ɗayansu ba wanda gwamna bai ba mashin ba wanda yake matsayinsa kamar bai wuce hawan mashin ba an ba shi shadda mai tsada an ba shi a atamfa sannan an ba shi wasu kuɗaɗe kuma an yi list ɗin nan saboda kowanne adibi sana'ar da ta dace da shi a neman mai wanda zai gina kansa ya ginu ya gina wata al'umma dama abinda shari'a musulunci take nuhi shine kada a samu matalauci balle a samu barawo kada a samu gwamro balle a samu mazinaci kada a samu abin nan eh, azalimi balle a samu zalunci a ba kowane mutum haƙƙinsa to wanda an kai mai komi da komi yanzu ya buwayi faɗa da an kai da talauci an gyara shi amma bai gyaru ba an karantar da shi karatu bai amfani ba to shine za a kai kotu ta hukunta shi so da yawa mutane in an kai magana shari'a musulunci sukan ɗauka kamar wata tsohuwa ce mai barin ɗanta da yunwa in ya yi kuka ta ce a bashi kashi sam shari'a musulunci ba haka take ba shari'ar musulunci tana faɗa ne da abin da ke sa mutum ya yi rashin gaskiya zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu an yi wata yunwa sai na umar ya yi ta hudu ba a masallaci yana cewa ya jama'a a taimaka ma gajiyayyu a taimaka ma talakawa jama'a kowa ya kunnen kashi sai sai na umar ran ran juma'a sai ya zo hudu ba yace to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sauka mai hukunci wa sariqu wa sariqatu faqadu aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah yace manzo Allah ya yanke hannun barawo Abubakar ya yanke hannun barawo Umar ya yanke hannun barawo to amma yau larura ta sa barayi in sun yi sata suna da uzuri dan haka daga yanzu ba mu ƙara yanke hannun ɓarawo sai kaka ta yi ko yi sata yanzu larura ce a'a mai gargen shanu da gargen tumaki da raƙuma sai ɗaukan masu gadi wani ya ɗauki mutum goma wani ya ɗauki mutum biyar da haka kowa sai ya samu aikin yi har kaka ta zo ba wanda ya sata dama abin da yake so kowa ya samu aikin yi kuma sayyidina umar a wannan shekara shi cikinsa bai son cin sha'ir alkaman nan mara kyau wanda ake ce masa ir in ya ci kwana yake ciki ne na ciwo sai na umar ya ce to daga yanzu duk wani abinci wanda ba wannan alkama ba mun soke shi ita za mu ci in ya ci ciki ne ya dangana kuka yana kuru ya ce in ma an tu kirkira wa in ma an tasguna wa laysa laka da'amu ghayru hatta yajba an-nasu ya ce cikinsa ko ka yi kuka ko ka bari ba wani abincin da za a baka sai wannan sai mutane sun koshi sannan mu ci tare da su to kaga shi an adalcin musulunci wannan shi an adalcin musulunci lokacin da aka aka yi bikin shari'a ta zamfara mun yi magana da gwamna ya ce radda duk an ka an kai an kai lancin din shari'a nan da wata waya da wani tsaro da security da komai zan kori kowa kowa ya kama abin nan sai da muka tsaya muka yi ta lallashi ne muka ce a'a ai ko manzon Allah an yi gadi ne sai da Allah ya bashi garanti sannan ya ce a wace wallahu ya asibu ka minan nasi kai ko ba baka garanti ba dole ne mu tsare ka yanzu duk duniya tana kiyaya da kai dole ka ba mu dama a gadin ka sannan ya yarda amma da ya ce kawai a bashi in zai kai ce bane ya je kasuwa ya wuce bane ne kamar da su Umar suke sannan abu na karshe kamar yadda na fara faɗa wajen maganar constitution shari'ar musulunci ta musulmi ce in mun duba cikin suratul ma'ida inda Allah madaukin sarki yake magana cewa idan kafirai sun zo maka kai alƙali musulmi ana magana da manzon Allah sannan bayan manzon Allah duk wanda ya hau kujerar shari'a ta musulunci ana magana da shi da wannan idan sun zo wurinka kana da damar kai musu hukunci ko kuma ka sallame su in ma ka sallame su ba za su cutar da kai da komi ba amma in sun nace sun ce lalle sai kai musu shari'a to kai hukunci da abin da Allah ya saukar kuma kai musu adalci domin Allah yana son masu adalci ha Allah yake ce ah shin ta yaya za su kawo ƙara a wurinka wa'indahum a taura alhali ga a taura cikin wurinsu kuma a tauran nan fi ha hukumun layi? akwai hukuncin Allah a cikinta ashe kenan yanzu abin da ya kamata mu yi duk wata kotu ta turawa a rushe ta a Najeriya a bar kotun shari'ar musulunci da kotun shari'ar Bible inda kiristoci suke Naɗa nada alƙali kirista in ya san bible ya ɗauko bible ya yi hukunci da abinda da bible ta ce an yarda da wannan Allah ya yarda Qur'ani ya yarda musulmi sun yarda wannan Allah ya faɗi haka cikin alƙur'ani inda musulunci suke musulmi ne majority a kawai shari'a musulunci a ba alƙalin musulunci dama ya shiga kotun musulunci da littafin musulunci ya yi shari'ar musulunci idan kirista ya zo za a yi mai shari'a shi amince da lalle ba a zalunce shi ba yalla shi da gaskiya ko ba da gaskiya babu wata hayaniya ga kirista in ne da gaskiya ke kirista ne sai fa in arne ne ya sa ga kiristoci to wannan ko ba mu da magana da shi amma in dai kirista ne na gaskiya an ka ce za a yi shari'a musulunci to abin da ya kamata ya ce to shi ma yana son a yi mai shari'a da littafinsa ya ji shin za mu ce ba mu yadda ba ko ko za mu ce mun hana don mu muna da hujja littafin Allah ƙur'ani ya ce kirista ya yi shari'a da linjila littafin Allah alƙur'ani ya ce ba yahuda ya yi shari'a da attaura yana nan cikin suratul ma'ida a inda Allah ya ce annabi ya hukunci da ƙur'ani wannan sura cikin ayoyin nan Allah ya ce kiristoci su shari'a da linjila yahudu su yi shari'a da shari'a littafin su mai tsarki shi da tsohon alƙawari to a wannan nake cewa wannan mukaddima ta wannan bayani nake cewa ina kira ga dukkan gwamnoni waɗanda an musulmi na arewa da yammacin najeriya su gaugauta kafa shari'ar musulunci a inda suke zaune inda musulmi suke majority domin na fahimta najeriya ba abin da take so illa ta yaƙi da ɓanna wadda a cikin najeriya to ɓannan nan da a cikin najeriya ba ta gyaruwa sai an komo ga tsarin Allah wanda ya yi mutane ya yi halayen mutane amma in ba haka ba kowa ya san akwai sojoji akwai 'yan sanda akwai immigration akwai ss akwai abin nan ga sunan mobile amma tare da haka 'yan banga sun ka hito wanda yake mun san ko suwaye 'yan banga ba sai na tsohon menene da kowane gari an san ko tsohon menene ko tsohon alaran ne ko tsohon wane ne an dai san ko tsohon ne. har na ƙasa har shugabansu na ƙasa an san ko tsohon ne. to amma sai ga shi banga ta hito ta hi soja ta hi ɗan sanda ta hi mobal ta hi ff ta hi cid ta hi custom ta hi immigration amfani sai da gwamnatin tarayya da kanta ta haifo min ɗinsu ta girgiza musu da sun yi tukukai ashe kaga dan Allah ba ku mamaki shin nawa gwamnatin tarayya take ba 'yan banga ga masu karɓar albashi 'yan banga ku ba su karɓar albashi sai dai karo karo wanda jama'a ke musu in sun ji daɗi an ba sace sace unguwarsu su kawo sadaka kila dubu goma dubu ashirin su ba su amma sai gashi an ce sun yi 'yan sanda an kore su an dawo da su an kore su an dawo da su to yanzu ku zo zamara ku gani da 'yan sandan da 'yan bangan da 'yan wane ne kowa yanzu bacci yake yi hankali ya kwanta to in ana so a zauna lahiya waɗannan kuɗaɗen banza da ake kashewa don faɗa da miyagun ƙwayoyi da faɗa da sace-sace da faɗa da kwanta-kwanta ba komi ba ne illa sakin tsarin Allah ne Allah shi ya yi mutane shi ya yi halin mutane in an dawo ga Allah Allah zai cire ma mutane wannan mugun halin su zan mutanen kwarai sai a zauna lahiya. Da haka daga ƙarshe ina kiran su kuma jama'an najeriya musulmi don allah jama'an musulmi mu daina siyasar naira daga yanzu mu aje duk ɗan takara tun daga kansila har shugaban ƙasa wanda tun mun san ba ruwa ne da addini mu yi watsi da shi in ya zuba naira muna iya mu karɓi naira amma mu zaɓi mai addini mu je mu je wa mai ba haramun bane shi ma kuɗin kila sato su yayi in ya bada kuɗi ku karɓa amma ku zaɓi na ƙwarai ku je wa mai in ya faɗi ba gugun ka da shi ba hali ne ya ka da shi bai kamata mu zama kaji ba a ɗebo tsaba a watsa mana mu tsinta a kama na kamu bai dace ba kamata ya yi daga yau mu ɗauki addinin mu siyasa mu siyasa mu addinin mu addinin mu siyasa mu siyasa mu addinin mu wanda duk ya kula da addinin mu shi an namu wanda ya kula da siyasa mu shine wanda ya damu da addinin mu don babu yadda za mu yi mu samu ci gaba babu yadda za a yi mu samu ci gaba in ba shari'a musulunci ba dan Allah ina tambaya ku tun daga shugaban kasa har gwamna har ciyaman na lokal gamma wane ne ya taba wa talakawa noma kyauta in ban da gwamnan zamfara to in za ku dawo duk kowa ya zan kamar gwamnan zamfara duk za a yi haka kuɗin da aka sau motocin nawaye nawaye namu ne gwamnatin wa ina gwamnati ai mu a gwamnati kuɗin da aka sau motocin namu ne gonakin namu ne motocin namu ne a yi mana noma mu ci abinci iyakar nan. Allah ya taimake mu kuma Allah shi sa musulmi su gane inda an ga sama. kuma wannan canjin demokuraɗiyya wato wata kasuwa ce mai riba ko ka saye ka sayar ka samu kuɗi ko kuma ka yi zamne ka yi bacci kasuwa ta ce ta tashi ta baka baka da koko iska ya taso yanzu demokuraɗiyya an kafa demokuraɗiyya don a share musulunci a doron ƙasa amma kuma gango ya koma kan dani kuma ina so ku sani wannan arewacin Najeriya shine gol ga duk duniya baki ɗaya ku ce wai ko Saudi Arabia ba su yi addinin ba addini wanga addini wanda aka ce ma addini ko Saudi Arabia ina ina ina in tace ina ce mata cas don ana addini a biranen Makka Madina Da'ifa Riyal da sauran garuruwa amma in ka tafi kauye zaka tarar da su kamar bororo mu ko zaka je kauye gidan gona ka tarar da ba da ce Alƙur'ani. ka je gidan gona ka tarar da mutum ya harrace muhtasar ka je kawai gidan gona ka tarar da mace ba ta iya karanta fatiha amma ba ta iya tahiya sai da lulubi mu dai a haka to inna in musulunci ya kauna arewacin najeriya duk afirka nan zuwa shekara ashirin za ku ga duk ko ina musulunci ya kan kuma wannan shari'ar musulunci da kun ga an kafa ba wani abu ya sa kuka ga ana ta hayaniya ana ta faɗa da ita ba in Allah ya yarda mun ka kawai shari'a musulunci kamin zaɓe mai zuwa sai kun tarar da manya-manya arna sun musulunta sun koma musulmi yanzu arna suna nan suna yi wa taransufa daga ƙasashen suna dawowa zamfara saboda me saboda kwanciyar hankali da zaman lahiya akwai wata arniya wadda ta je kaduna sayan kaya take gaya ma 'yan uwarta a gurin wani almajiri na wance kin gani mu yanzu zamfaran nan mu mun ci gaba mijina shekara ta biyar bai taɓa yin sati da albashi ne ba amma yanzu ya karbi albashi na watan da ya kare bai kare ba gashi mun karbi na wannan wata har ya bani shi gashi na zama na samu jari wanda zan yi saboda ba giya ba mata arne ba giya ba mata saboda haka kudin sun yi afki ba giya ba mata arne ya ce take faɗa ma ƴan uwarta wannan almajiri na yana zaune babu inda zai kai su sati bai yi da albashi ne amma yanzu gashi watan da ya kare albashin bai kare ba ga sabon albashi kuma an karba sannan an gyara albashin karancin albashin ma'aikacin zamfara dubu biyar da ɗari biyar shi an mahi kankanta albashi a zamfara dubu biyar da ɗari biyar shi an mahi ko ma sun da haka za a karɓi dubu biyar da ɗari biyar daga nan abin da ya sama babu ƙasa da haka ba wani abu ya kawo wannan ba illa musulunci Allah ya taimake mu to wannan shi shine dan takaitaccen abin da nake so in faɗa

ولم يجعل له عوجا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكهف wannan sura ana ce mata suratul kahafi abinda aka hafu asalinsa kogon duki, domin abinda ke cikinta na ambaton wasu samari da suka yi imani da addinin Allah wani mugun sarki ya yi niyya ya kashe su sun kai hijira sun kaje je sun ka shige cikin kogon dutse Allah ya sanya musu bacci sun kai shekara ɗari uku da tara suna bacci ba su canza ga jikinsu ba suturar da arzikinsu ba ta mutu ba sannan ba su tsufa ba cikin wannan shekara ɗari uku da tara babu abin da ya canza da jikinsu karamatin min Allah don karama daga Allah wannan ba ƙaramin mu'jiza ba ce ga addinin musulunci su musulmi ne Allah ya musu wannan saboda ikhlasin su da niyyarsu su ta yi saboda Allah to ta sauka a makka sannan tana da ayoyi eh, ɗari da goma ko to duka ayoyin sai aya guda ita ce wasu birnin nafsaka Allah zina har zuwa ƙarshe aya tana da ayoyi ɗari da goma ko ɗari da goma eh, sha biyar bismillahir rahmanir rahim alhamdu godiya ta tabbata lillahi ga Allah godiya wannan hamdu shine huwal wasfu bil jamili sifaituwa da abu mai kyawu sabitun lillahi ta'ala ya tabbata ga Allah maɗaukacin sarki Wahalil muradu lil ilamu bidhalika lil imani bihi aw sana aw huma ihtimalatun salaf yalla abinda ake nufi shin sanarwa a ci ana sanarwa waɗannan abubuwa sun tabbata ga Allah shi ake nufi don mutum ya yi imani da shi ko ku a yabo ne dai kurum tsabai yabo ne ga Allah ko ko duka biyu ɗin ne fassarori har guda uku amma mahi fa'idanta su shine na uku ɗin wato magana ta uku yabo ne ga Allah kuma bayani ne don mutum ya yi imani allazi anzala ala abdihi kitaba shi Allah nan wanda godiya ta tabbata gare shi ne wanda ya saukar da littafi ga bawansa Muhammad mai suna Muhammad shi ko littafi nan shine alqur'ani walam yaj'al lahu iwaja kuma bai sanya wata karkata ko wata malgwada ko wata lankwasa ba ga shi alqur'ani ai ikhtilafan sabani wata naqudan ko kuma tanaquzi shine ya faɗi nan ya walwale can babu wannan ga qur'ani wal jumlatu halun min alkitab wannan jumla hali ne na shi littafin walam ya ja'allahu iwaja wato wannan jumla ce haliya ga shi littafin shi alqur'ani alhali bai sanya mai karkata ba na'am qayyiban li yunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا qayyiman shi ne kakkin littahi ne mustaƙiman halun saniya muakkida da lula wannan hali na nabi wanda ya karfa waccan jumla ta farko walam yaj'al lahu iwajan qayyiman Allah bai sanya mai karkata ba a'a miƙe shi shi alqur'ani liyunzira ay li yukhawifa alkitabu alkafirin ko li bil kitabi alkafirin don Allah ya tsora wato annabi ya tsoratar da kafirai da wannan littafi abin da zai tsoratar da su ba a shi ne tsananin azaba shadida mai tsanani mil-ladun. wanda take daga wajen Allah idan ba su yi imani da shi ba ai min qibalillahi daga wajen Allah wa yubashirul na sannan yayi albishir ga mu'minnai allazina ya'maluna salihati wanda suke yin aiki irin aiki na gari cewa anna lahum ajran hasana su suna da lada wanda take mai kyawu wato lada wanda take mai kyawu ita ce kyakkyawar rayuwa nan duniya sannan da kyakkyawan sakamako a lahira duk wanda ya yi imani ya yi aiki na kwarai to yana da wannan sakamako a wurin Allah duniyarsa da lahirarsa ga kwanciyar hankali ga wadata arziki ga samun 'ya'ya na gari don ka samu 'ya'ya kuma Allah ya baka su ya matsatsi kuma shi ma tashi hankali ne sai ya zama ƙarshen rayuwa bai kyau ba shi ai ka roƙi Allah ya baka 'ya'ya to amma kuma sai ya baka su ba irin na kwarai ba shi ma musiba ce don haka sai ya ga mutum na gure inda ko bai haihu ba eh to sai Allah ya baka ya'ya na kwarai eh fa qultu sabiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tajuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atawara Allah yana cewa ta harshen Annabi Nuhu alaihi salam cewa fa qultu nace istaghfiru rabbakum ku roki gafara ubangiji. roƙon gafara ubangiji shine ba wai in kai laihi ka ce kama laha da baki ba shin mi kai wanda kake wa isa gibari wani laihi ne kai wanda kake ce isa istighfari menene kai to abin da a tuba ka bar wannan abin wanda kake sannan wanda ka yi na baya shi za ka wa gibari amma kana laihi kana isa gibari ai izgili ne da Allah eh kana rike da kwalbar giya kana sha Allah kai ai ha izgili ne yawa abin nan da ake yi a bari Allah ya yi alkawalin in an kai haka yursilis sama'a alaikum midra Allah zai sako muku ruwan sama kamar da bakin kwarya wa yamdidukum bi amwali ya dade ku da abin da kuke so shine dukiya wa banina ya sanya muku yaya na gari zuwa yayan kwarai wa yaj'al lakum jannati ya sanya muku manya manyan gonaki wanda za ku yi noma ku ciyar da yayan nan cikin sauƙi? wa yaj'al lakum anhara kuma ya sanya muku koramu don in ka ci abinci ba abin da kake nema illa ruwan sha da na wanka to in ka ci ka koshi babu ruwan sha babu ruwan wanka sai kuma abin ya zan damuwa inda ma baka ci ba saboda haka Allah ya hada waɗannan ni'imomi guda hudu na farko ga dukiya na biyu ga 'ya'ya na uku ga gonaki inda za a samu abinci na hudu sannan kuma ga ruwa waɗanda za a yi amfani da su ko ina ba sai an wahala ba ba cikin rijiya ba an hara suna gudana inda za ka ɗiba ba sai ka wahala ba ni'ima hudu duk waɗannan ni'imomi ne na duniya banda na lahira abinda an lahira ko Allah ya riga ya waɗa muna gidan kowa akwai ƙorama guda hudu gidan kowa akwai ƙorama hudu ƙorama farko za a ba ƙorama ta nono madara sannan da ƙoramar ruwa sannan da ƙoramar giya sannan da ƙorama ta zuma zuman nan tsarkakakka giyan nan ba irin ta duniya ba la biha gaulun wala asim babu tashin hankali cikin ta kuma babu laifi ka sha ta hani'an ba kawa kowa laifi ba sannan ba ka sha ka ta kai yi tsari da tsaye cikin surukai a'a za ka sha ta kamar ka sha hura ka ta ka kwanta ka huta kuma babu ko hitsari ba kai balle ma ka je kai cikin mutane a'a a natse za ka yi to gidan kowa akwai nan kaga koramun da za a sa na ruwa ne kawai akwai koramun nono a duniya babu akwai na giya babu akwai na zuma babu sai na ruwa to can lahira hudu za a ba kowane dan aljanna kowane dan aljanna ko baka kokuwa da wani don iyaka inda ka gani duk gidanka ne aljanna ba mai ganin gidan wani in kana son ka ga gidan wani sai dai ka ganje ta talabijin sai dai ta talabijin amma wai a ce ka tafi hakkan tsallake gidanka ka je gidan wani babu in magana za ka yi da wani za ka yi a gidanka kamar yadda an ka kawo misali yanzu nan duniya ga talabijin ga telefon salula ko cikin daji kake kai magana to haka Allah ya shirya aljanna inda duk kake za ka yi magana da duk wanda kake so in kana son ganin dan wuta da ka tsana nasa ga zuciyarka wani dan wuta wanda ya wahalta kai nan duniya sai Allah ya share ma ga gilas kato sai ka hange shi yana ta iyo cikin wuta in dariya za ka yi ka yi dariya in izgiri za ka yi mai kai mai izgiri kana kwance bisa gadonka har ya dole ta dan yan momin yan ruwan ka ce a inna Allah harrama ma alal qawmil kafirin ai wannan ba da kuka yare bane Allah ya hana mu a dai tsaya nan inda ake eh Allah ka shirye da mu Allah ka samu hanya mai kai mu aljanna to mu ci gaba ma ke sina ya abada ما كثينا الذين قالوا اتخذ الله ولدا to wannan dama dan adam kuma yana da wani abu in ka bashi abu na farko zai ce maka ni dawa shi a ɗabi'a dan adam in ka bashi abu zai ce ni dawa wai yana so ya ji shi nashi ne shi kadai <laughs> duk da kana bashi kana ce to wannan da ka ba ni dawa wai ya ji shi shi dai adda ko ko har sai sai wani yan wani na da rabuci to kai dai adda to sannan in ka kai cikin gida ka zai ce maka gidan nan shin gidan nan nan zan zauna ko ko akwai wani wuri da zan koma Allah ya ce a nan za ku zauna makisi na fihi abada kuna madawwaman zama cikin wannan gida har abada babu hita babu taransufa ba a hita da nan nan za a zauna huwal janna shine aljanna wa yanzur allazina qalu takhadha Allahu walada kuma Allah ya gargadi jumlar kahirai waɗanda sun kace Allah ya rike da Eh, wato annabi ya yi gargaɗi kafirai kahirai masu cewa Allah yana da kaman kamar kiristoci da yahudawa da sauran masu tsahi masu cewa mala'iku ko kuma abin nan ɗiyan Allah ne eh to duk wanda ya ce Allah na da da, to a gargade shi a tsoratar da shi ya guji wannan kalma na'am mala'un bi min ilmin wala li فبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا Malamin bihi به il ba su da wani ilimi game da wannan magana ta cewa Allah na da ba su da wata hujja ta cewa Allah na da ɗa wala li aba'ihim haka nan ubannansu ma ba su da wata hujja min qablihim waɗanda suke gabanin su ubanni alqadina da wanda suke faɗa wannan cewa Allah na da ƙarya suka kabura kalimatan wannan kalma ta girma kalima da ta hito ta kharuji ta hito min abuwan daga bakin su babu mugun abu irin mutum ya buɗe baki ya ce Allah na da a wata rana a Kaduna kiristoci sun kasu sun ka same ni ina bacci sai suka ce sun zo suwa mai ɗaki na wa'azi sai ta tashe ni sai nisa aka ɗauko ƙaton yadda bar ma an kashe ni da gida nace dama ina maraba da irin nace musu ina so mu ɗan yi discussion da ku akan magana Allah bai haihu ba annabi Isa bai mutu ba kuma ba a gicciye shi ba shi nake so mu yi magana sai suka ji daɗi suna tsammanin abin ƙwarai za su samu nace annabi Isa ba Allah ba ne ba ɗan Allah bane sai na dibi wata daga cikinsu ta mace ni ce ke kin haihu kina da ɗiya ta mace ta ce ina da ni ce ki faɗa min a halittar da a jikinki duk abin da kike da shi na zaman ki mace akwai wani abu guda wanda ke kina da shi ɗaya ke ba ta da ta ce babu ni ce to ki zauna sai ni kira wani namiji ni ce kai ka haihu ya ce na haihu ka haɗa namiji ya ce eh. ni ce ka faɗa min surar jikinka duk abin da Allah ya yi maka na zaman ka ɗana namiji akwai abin da kake da shi wanda ɗanka ba shi da ya ce babu ce to Allah ana ganinsa ya ce ba a ganinsa Allah na cin abinci ya ce ba ya ci Allah na mutuwa ya ce bai mutuwa ni ce annabi isa fa annabi isa na cin abinci ya ce yana ci yana mutuwa ya ce yana mutuwa ana ganin Ya ce ana ganin sai ce don haka ba dan Allah bane sai babban sa ya ce to alhaji lokacin da an ka ɗiban muna na koma coci ya yi saboda haka yanzu abin da za a yi sai mu sa wata rana ai ba ta zuwa ba ta zuwa ba ta zuwa dan dole ne kyawun ɗa ya gade ubansa in dai annabi isa Allah ne ko ku annabi isa Allah ya haife shi to dole ne ya sifaitu da sifofin Allah ya zan ba a gani ne ba a imai ƙaharun ne wahabun ne lahumin ku samawati wal ɗara. domin dama mutum na ƙoƙari ya haihu ne don in ya kasa ɗana ya gadai saboda haka kaburar kalmatan ta kharuju min awali kalma ta girma wadda ta hito daga bakin su ta cewa Allah na da da in iya kulo na ba abin da suke faɗa ga bakin su illa kalma sai ƙarya ƙarya ce suka duk abin da suke faɗi ba gaskiya bane eh wannan eh, kalma tamizun mufassiru damir wato mai fassara lamiri al-mubham wanda yake koyayye wal makhsusu bizzam wanda ake kebanta da wannan zargi wato shi an shahe shine maqalatun mul mazkura wannan magana wadda sun ka ta yi باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا Allah ya ce mala'allaka yana yi wahala halama kai bashi nafsaka za ka halakar da ranka ai muhlikun nafsaka ala asirin bayan su ai ba adahun bayan su ba da wato bayan wannan tawallihin bayan juya bayan su an ka gabarin ka don sun juya baya sun ki imani da kai zaka halakar da kanka ne in lam yu'minu in ba su ba da gaskiya bi hadal hadith da wannan labari wanda ka zo musu da shi bana alqur'ani asaban don bakin ciki ai gaizan saboda haushi wa huznan da damuwa minka na gare ka lahir suka ala imanin saboda kwaɗayin da kake yi na su imani to kar ka yi wannan wato kar ka yi wannan ba abin da ya dame ka bane aikin da an ka sa ka ka isar da saƙon Allah kuma ka isar a yi imani ko ka a yi imani wannan ba hannun ka baki yana hannun Allah kar ka damu da su inna ja'alna inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala inna ja'alna ma alal ard mu mun sanya abin da yake duka bayan ƙasa min al hayawani na dabbobi wan nabati da tsiri wa shajar da itatuwa wal anhari da ƙoranmu Waye da zalika da duk wani wannan mun sanya shi zinatan laha don ya zama kwalliya ya zama ado ga ita ƙasa linabluwahum don mu jarraba mutane ai linaktabiran nasa don mu jarraba mutane naziri wato mu zan muna masu abin nan dubi ila zalika zuwa ga wannan ayyuhum ahsanu amala cikin su mahi wane ne mahi kyautatawa ga aiki fihi ai ga aiki to shine na'am wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza wa'inna Allah ya ce lalle mu la ja'iluna masu sanya ma alaiha duk abin da yake bisa bayan kasar nan wata ran zamu mai da shi sa'idan ya zama wato kaman tattaka wadda an ka daddake ta game da turbaya ta lalace juruzan sannan an ka mai da ruwan sama ya daddale ta ta koma fako ai ya sallaye mu ya zan busasshe wanda bai tsirantar da komi wato za a yi lokacin da Allah madaukin sarki zai mai da ƙasa babu komi bisa gare ta itatu wanda a bisa ƙasa su bace su bushe su ruke su zama kwarara ƙarshe su lalace in gara ce ta canye zan babu komi in ka diba tun daga kano har garin ba ganin wani abu tsaye ba komai daga ƙasa sai duwa sannan daga baya allah zai ba da umarni su ma duwatsu a ɗauke su wataral jibala tasibuha jamidatan wa wahiyar ta murrumar sahabi sun allah wato kana ganin duwatsu kana zaton kwance suke wuri guda alhali suna a irin tafiya gizagizai wannan shine aikin Allah wanda yake shine ya kyautata kowane irin halitta komi to za a yi wannan lokaci am hasibt am hasibta anna ashab al-habi كانوا من آياتنا عجبا وتكن wannan sura akwai kissoshi guda hudu muhimmai kissa ta farko ita ce kissa ashabul kahfi kissa ta biyu ita ce kissa ruh kissa ta uku ita ce kissa zuwa makaranta annabi Musa alaihi salam kissa ta hudu ita ce kissa zulkarnaini sarkin duniya wanda an musulmi wanda Allah ya mallaka ma duk duniya ya mallake ta gabas da yamma yadda inda rana ka hituwa da inda take faduwa annabi zulkarnaini ko kuma sarki zulkarnaini wanda ake ce mai iskandar to duk suna cikin wannan abin da yasa Allah madaukin sarki ya jona wannan sura da suratul Isra'i can suratul Isra'i an yi magana kisoshin Yahudawa da alƙawalin da Allah ya ba su sun ka ɗauka sun ka walwale Allah ya turo musu arna waɗanda ba su Allah ba su annabi sun ka to sun ka ruguza su sun ka kashe na kashewa sun ka kama dubannin ƴaƴansu da matayensu da dukiyoyin sun ka mai da su bayi sun ka je sun ka walakanta su arna mutanen Nasar mutanen Iraq arna waɗanda ba ko sallah ba su ba ruwansu da addini ba su ba ruwansu da littahi to sai Allah ya kawo wannan kissa don ya nuna mana wata babban mu'jiza ita ce kissa ashabul kahfi sannan aka kawo bayanin ruhi wanda yahuda ke izgili suna kokarin su kure mai wa'azi ga tambaya da aka aka kawo magana ruhi sannan aka kawo magana annabi Musa alaihi salam ita ko komi girmanka komi iliminka to kakka daga kai kace kahi kowa akwai na gaba da kai an ce wata rana annabi Musa yana wa'azi an ka ce mai yanzu a bayan ƙasa a duniyar nan akwai mai karatu wai wahi kowa karatu ya ce ni eh, ce wahi kowa karatu ya ce ni Allah ya ce ina muna da wani bawa yana ta mahaɗa teku na yi ka ilmi to da yake shi bawa Allah ne sai ce Allah ka nuna min inda yake in je in yi karatu iyakar ta annan bai ce a kamata za a ce an yi ni zai ce Allah ka nuna don shi annabi Musa iyakar gaskiya kai a duniya a lokacin bai san wani annabi Allah wanda ka magana da Allah ba da shi don haka da an ka tambaye shi wahi guwa karatu ya ce ni iyakar gaskiya ta kai ba yayi ne don yana da girman kai ba don bai san wanda yi shi din ba to amma sai Allah ya faɗa mai akwai wanda ya ce to Allah ka kai ni inda yake to aka kai shi inda yake sannan ga zo karnai da shi kuma to shine Allah ya ce am hasibta ko kana zato anna ashabal kahfi su wayannan samari waɗanda sun ka shiga cikin kogo na dutse warraƙin sannan da allo wanda a tare da shi almakatu fihi asma'u wanda an ka rubuta sunayensu a cikin littafi wa an samun da kuma dangantaka su wani ɗan ƙabila kaza ne gidansu gidan wani wa qasu ila sallallahu alaihi wa sallam an kissate yahuda suka zo suka tambayi annabi kissar ni Allah bari ashabul kahfi kai muna bayani don lokaci in malami ya lalace ya hishe da shedanci wato annabi Musa ya zo yana wa'azi suka ce bari mu koyi shi mu adda da tayi mu mu adda ilmi ba ya ce annabi Allah bane bari to muga iyaka dai sai aka zo aka je wa mai tambaya ashabul kafi to shine Allah madaukin sarki zai yi bayanin kissa ashabul kafi anan kanu min ayatina ajaba sun zan wato abun mamaki ne daga cikin ayoyin mu Eh, khabaru kana wannan labari ne na kana ma qablahu halun abinda ke gaban sa hali ne ai kanu ajaban wato sun zama abin mamaki kana zato su ne abin mamaki duna bakil ayati banda sauran ayoyi aw ajaba ko ko suna mahiban mamakin su laysa al'amru kadhalik al'amari ba haka yake ba akwai abin da yi su mamaki wazkur na'am إذا ورفت يده إلى فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا To kamin mu shiga wannan kissa ina kiran samari matasa, wato duk duniya da gaskiya da ƙarya kwattaho yaro ya kabila, samari ake ne. da gaskiya da ƙarya duk wanda ya zo samari yake nema ina matasa Allah ya yi muku arziki da ya kawo ku cikin wanga zamani sanda ake murtukun neman shari'a duk wani wanda ya san yana ƙoƙarin mai da kai ne ɗan iska to ya dawo ya zama ɗan duci wanda iska bai iya ɗauka ku hito ku zo ku rayu rayuwa ta gai, ku yo kusa lokacin gwagwarmaya ta ƙwarai ta zo ba jabin gwagwarmaya ba ba gwagwarmaya faɗa cikin masallatai ba da tunkuɗar rauna da malhuna yanzu ne za a yi gwagwarmaya ta gaskiya kuma wannan kira da ake ciki a yanzu kiran gwamnan zamfara shine wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna yanzu ne za mu gane musulmin kwarai da jabun musulmi yanzu ne za mu gane jabun musulmi da musulmin kwarai duk wanda ya san saurayin da ya san cewa yana ƙoƙarin ya ba da rayuwa ta don addinin Allah shi ɗaukaka to ga hanya ga hanya sharara daga nan har aljanna babu gargada ba dutse wanda ko ya zan ɗan dakon shi'a ne ko kuma mai gida na ya karɓo kwangila da waje yana ƙoƙarin ya tallaba mai to ya san inda dare ya yi masa don haƙiƙa Allah maɗaukin sarki shi adda iko shi adda komi mutumin da ya shekara ashirin a ɗamre a kame a walakanta a yi komi yana ihu yana ta shari'a ya kaso, to sai ga shari'a ta zo ya haito ya haɗa kai da ka faɗa da ka faɗa shi da kiristoci suna faɗa da ita wannan ya nuna babu niyya mai kyau to ina kiran samari waɗanda sun ka ɓata da uwayensu saboda gwagwarmaya ta musulunci da waɗanda sun ka saki matansu da waɗanda sun ka ba aikin gwamnati da waɗanda sun ka ba karatu na boko saboda gwagwarmaya to ga lokacin gwagwarmaya ya yi gwagwarmaya ta gaskiya ba ta dako ba ba kuma ta kwangilar kawo mugun addini ya mutsatse mara tsari wanda yake ƙoƙarin mayar da hannu agogon manzon Allah baya wanda yake ƙoƙarin ya mai da manzon Allah ba mutum ba to a dawo ga addinin da Allah ya aiko ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya rayu da shi ya rayu da sahabbai da shi ya tarbiyantar da sahabbai yadda ya bar musu amana kuma sun ka rike amanan na har suka taho da ita nan Najeriya sun ka tarar da iyayenmu ba su da addini sun ka ba su addini ba sallah sun ka sa sallah ba masallaci an ka gina masallaci su ne sahabban manzon Allah ko walakanta su ba musulmi ba ne yanzu gaskiya ta zo kuma gaskiya ta bayyana babu magana walakanci ba magana reni magana ce ta gaskiya wannan shari'a ta zamfara shari'a ce ta Allah ba kamar yadda suke cewa ai yaudara ce damfara ce ko wannan ne to wanda duk ya waɗi wannan kalmar shi a ɗan damfara shi a ɗan mayaudari shi a ɗan ko wannan gwamnan iya iyakar gaskiya ta ya kai kuma saboda Allah ya kai alamar da zaka ta nuna maka haka ka yi duba mutumin da an ka zaɓe shi da ƙuri'a bai yi tsoron kujera ta ba kuma ba jam'iyyar da yake ciki ta kawo gwamnatin tarayya ba ɗan adawa ne kuma ya fito ya tsaye ce ko za a kille mai waya sai ya yi shari'a musulunci yarima an buga an bakka yarima an buga an bakka to ina kiran samari kun san shi ma saurayi ne shekara ta arba'in ko da an ka gama zaɓe ana gama zaɓe yana cika shekara arba'in yana ana gama zaɓe yana cika shekara arba'in arba'in daidai wallan masu tammal arba'ina ta makkanan makanatu la an kalalin wala da ofi saboda haka samari ga bayani ya taho kanku duk wani saurayi wanda bai da aiki ya yi ƙoƙari ya nemi sana'a shari'ar musulunci jibi banda gobe in Allah ya yarda tana ta yobe in Allah ya yarda yobe sa sakat zamfara fes yobe sakat zamfara ta farko yobe ta biyu da ikon Allah to a yi balanteya a ba da rai a zo a tabbatar da shari'ar musulunci dama abin da yobe ta gada kenan da shi ta rayu da shi kuma za ta kayi Allah ya taimake mu to Allah madaukin sarki yake cewa su waɗannan ashabul kahafi Allah yana ba mu labarin su in awal fitiyatu yayin da samari matasa sun ka karɗaɗo sun ka shego ilal kahf zuwa ga wani babban kogo na duci jam'u fata shine taron samari wa huwa shabul kamil shine kammalallen saurayi wanda yake ƙarhi ya kawo tsoro eh, ya ɗebe tsufa bai tafi ba ga ƙaihi ga rashin tsoro ga rashin tsufa shi ake ce mashab shi ne fatan Allah ya yi magana fata fata fata cikin alkur'ani wurare da yawa inna sami'na fatan yadhkuru yuqalu lahu ibrahim mun ji wani saurayi yana ambaton goma kanmu ana kira ne ibrahim in awal fitiyatu ila al-kafi wa qala musa li fatahu wa qala li fitiyatihi ja'alu bida'atan fi rihalihim to har dai zuwa ƙarshe ko ina ana maganar abin nan wato saurayi matashi shi yasa jiya lokacin da muka tashi daga nan za mu tafi da maturu mota ta tsaya ni ga samari suna ta tuma suna kama ta kamar birai wasu na cewa waɗanga yara ina za su ce ai su adon in babu su mu da yake ba mu iya kora mu kama ba a kora mu mu tsere miyan wani da ya da waɗannan matasan lokaci ya yi da mallamai za su to su faɗi gaskiya su kuma samari su karɓa a tabbatar da gaskiya lokacin da an ka zo za a yi yaƙin badar akwai wani samari wajen su goma sha lokacin suna da shekara goma sha hudu suka zo wurin manzon Allah suka ce muna so mu tai wurin yaƙi annabi ya dibi huskokin su ya tambaye su shekara ko nawa suka ce shekara mu goma sha hudu ɗaya ce su kun yi ƙanana kun yi ƙanana har an ka zo yaƙin badar an ka koma suna kuka saboda ba a taho da su yaƙin badar ba to bayan an yi yaƙin badar an koma shekara ta zagayo sai ga uhudu sun ka sake hitowa abokan juna ne suka ce ya rasu da lahi yanzu kan ƙarfin mu kai annabi ya tsince samari goma sha biyu ce ku duk kun isa saboda suna da gwiwa ta ja su sai aka biyu cikin su sai annabi ya dibi guda ya ce kai ma ka isa saura guda Gudan sai ya koma gida ya hau gado ya yi ta kuka ya yi ta kuka sai mijin uwa ta babansa ya rasu mijin uwa ta zo cewa na me ya dame shi ke ni abin da nika kuka a ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wani ya ta wurin yaƙi wanda ko mun kai kokuwa ni ke kada shi sai ce ta so mu sai ya ja hannu ne suka ta wurin annabi can wurin sikiri ne sojoji ya ce ga wannan ya rasulullahi yana kuka saboda ka tura aboki na wani shi kuma ya ce in sun yi kokuwa shi ya kada shi sai annabi ya ce a kira wancan yana cikin sauran sojoji an yi sikirinin ɗinsa ya wuce annabi ya ce a dawo da shi an ka da shi ya ce ku yi kokowa gaba garin in gai sun kai kokowa ya ɗauke shi sai dai aza ka haɗa ya ce ƙasa ga kayan ki annabi ya gani lallai ya eh, shi ka da shi sai ce je ka ɗauko kayan ka kai ma ka isa ba a da kai to kun ji a matasa saboda haka a hito a tsaya ku tambayi malamai me ya kamata wani irin taimako ya kamata kuwa shari'an nan ta musulunci wani irin gudunmawa za ku ba wannan kira da ake na addinin musulunci lokacin ku ne ku kama tun muna nan kada ku bari sai ba mu nan ku rasa yadda za ku kama ku kama tun muna nan mai karatu ya yi karatu mai neman sana'a ya nemi sana'a mai noma ya yi noma wanda ya gadi kiwo ya nemi dabbobi a yi kiwo Don rayuwa ce jiha ba ta ci gaba sai arzikinta ya tabbata kuma yana yiwuwa nan gaba in mun ce shari'an nan ta tabbata yana yiwuwa kasashen duniya su tsangwame mu jiya ake ba da labari ana cewa duk duniya a yau babu ƙasar da adda wadata wadda take jin daɗi kamar abin nan libya da iraki libya da iraq ba don komai ba saboda ƙasashen duniya sun yanke musu don in ka je mutum ya ce bai iya kuka ba washe bata mutu ba ko ƙwarar dawa abin nan shinkafa ba a sai daga libya waje ba a sauwa waje ba a sau ƙwarar shinkafa guda waje iraki duk shinkafar da suke ci suke nomawa duk abin da suke amfani da shi suke nomawa da kansu muna da muna da wannan a nan Najeriya na je Libya a cikin watan Ogas na yi kwana 25 hannun dawo so guda an kai yayyayi a watan Ogas amma tare da haka suke tsotso ruwa cikin ƙasa da kiho su jika ƙasa su noma abin da za su ci balle mu da ko an ko guna, ruwan sama kawai ya ishe mu noma abin da za mu ci balle muna da kogi daga bakin abin nan ƙarshen najeriya ta daura zuwa ƙarshen najeriya ta abin nan kogi state muna da kogi manya-manyan kogi sama da 27 kogi manya-manya sama da 27 wanda kowannensu yana daga iyakar najeriya har iyakarta daga iyakar Najeriya har iyakarta ko wani kogi ya ɗauko daga iyakar Najeriya ta gabas har iyakarta yamma kowannen su ana iya yin dam ko wani state na iya tarawa su yi dam wanda zai iya ɗaukar nauyin state gaba ɗaya saboda haka wajibi ne 'yan majalisa na dokoki kwamishinoni gwamnoni ministoci na nan arewa dole ne su gina mu ginin da ba za mu rushe ba nan gaba insha Allah Allah ya taimake mu to Allah madaukin sarki ya ce su waɗannan samari wato sun tattaro kansu zuwa ga kogo faƙalu suka ce rabbana ya ubangijinmu آتنا min لدنك rahmatan ka ba mu rahama ta daga wajenka أمرنا رشدا سننك جارا amrina rashada sannan ka gyara mana ya zama wato ya zama al'amarin mu ya zama bisa ga hanya wadda take mai kyau ai hidayatan mu zan yin mutane kar mu zan mu samu karkata fadarana fadarabna ala azanihim bil qabi sinina adada to da suka zo suka shige cikin kogo sai Allah maɗaukin sarki ya sa musu wata ni'ima wato in mutum na bacci bai tsoro bai tunanin komai in mutum da bacci ya ɗauke ka ko ko cikin zakoki bacci ya ɗauke ka to ai ta abin da aka yi sai Allah ya saka musu bacci wada ranna ala azari sai muka saki bacci ga kunnuwansu ai anam nahu mun ka sanya musu bacci fil cikin wannan kogo sinina adada shekaru masu tsananin yawa ai ma'aduda sun ma ba'alnahu ثم بعثناهم لنعلم sannan sai muka tayar da su ai kalnahu muka warkar da su daga baccinsu, lina alama ilma mushahada don mu sani sani na gani da ido wato mu bayyana ma mutane ayyul hizbain cikin jama'a biyu ayil qaryatayn ko firqatayn wato jama'a biyu ko fariqayn jama'a biyu al muftalifayn waɗanda suke sabani fi muddati lufsihim ga gurgurdan tsawon zaman su dan bayan sun farka an zo ana jayayya wani bangare suka ce shekara kaza sun kai waɗannan suka ce shekara kaza sun kai waɗannan suka ce shekara kaza sun kai to wanne ne sun kai kiyaye wato tsawon zaman su a wannan lokaci limala da su ga zaman da sun kai na. نحن نقص عليك نبأهم بالحق نعم إنهم آمنوا بربهم وزدناهم Allah ya ce na hannu na kusu mu za mu karanta za mu bayyana alaika gare ka ya Muhammad na ba'an labarin su bilhaƙi kuma labari na gaskiya wanda babu shakka ko kokanto a cikinsa innahum fitiyatun su samari ne amanu bi rabbihim wanda sun kai imani da ubangijinsu wa zidnahum huda sai muka ƙara musu shiriya akan shiriyar da suke da ita وربطنا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا Allah ya ce wala na muka ɗauye imani ala qulubihim akan zukatansu qawwaina ha hamun ka karfafa ta ala qaulil haqqi akan wajen gaskiya in qamu yayin da sun ka tashi daga baccin ko yayin da sun ka tsaya ya yadai malikihim a gaban sarkinsu. wato lokacin da sun ka tsaya wa kar amarahum bis sujudi lil asnami ya umurce su su yi maguma ka sujada fa qalu sai suka ce rabbuna rabbus samawati ubangijinmu shine ubangijin sammai wal arda da ƙasa lan da uwa min duniya ilahan ba za mu bauta ma duk wani abin bauta koma bayan shi Allah din nan ba laqad qulna idan shaddada haƙƙin mun ka bauta ma wani Allah ko mun ka faɗi wata kalma wadda ba wannan ba lalle mun faɗi ƙetare haddi a cikin wannan magana ta mu ai ƙaulan zance wanda yake za shi daɗin ma'abucin zuwa ai ibrahim wato mun faɗi zance wanda ya tsallake gaskiya Na. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين نعم ومن ظلم ممن افتري على الذات كذبا suka ce ha'ulai wayannan qaumuna mutanen mu ne ga sunan ittakhazu min dunihi alaha sun riki alloli koma bayan shi Allah ne laula ya tuna alaihim bi sultanin bayyin don bai bata su zo da hujja bayyananna ba a kan bauta ma gumakan da suke yi ai bi hujjatin zahira da hujja bayyananna wa man azlam waye mahi zalunci ai la ahada azlam ba wani dai mahi zalunci min man tara ala lahi kadaba daga wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta ga Allah bi nisbati shariki ilai da jingina abokin tarayya zuwa ga Allah ta'ala madaukin sarki qala ba'dul fitya li ba'd to lokacin da aka zo wannan sai sashen samari suka ce masashe ya za mu yi wa izi ita zaltu wa izi ta hukun wa ma ya budu da illa a fa'ahu ila al da kun lakum kun yi rahmati wa yuhayyi lakum kun amrikum marfiqa wa izi ita zaltun mu yayin da kun kan nisance su kun ka bayan an umarce su da su yi wannan sun yi wannan wa'azi suka ce to a ba su dama har gobe su yi shawara ashe wannan shawara da sun ce za su yi ta hijira ce to sai suka bi dare shikenan sun ka baggai to sai ɗayan ya ce to yayin da tunda mun samu mun baro gari mun rabu da mutanenmu to yanzu mu tattara kanmu irin kafi mu je mu shige cikin wani kogon dutse tunda muna da niyya mai kyau in muka yi haka yanshur lakum rabbukum min rahmati Allah ubangijinku zai yaɗa muku daga rahama tai wayu hayi ilakum min amrikum mirfaka kuma zai tanazan muku wurin hutawa wurin jin daɗi game da al'amarin ai kuna wanda za ku huta bihi da shi min gaza'in da abinci wa asha'in da kalaci duk zai hutar da ku saboda haka suka zo bayan sun rabo da gari suka zo suka samu kogo sun ka shiga kamar yadda Allah zai muna bayani na'am وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن قلبهم ذات اليمين وإذا غربت تقلبهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وترى الشمس كان جنين رانا إذا قال أيين تفتو تزاور wato tana kewayawa an kafin daga barin kogonsu wato tana ɗan zagaya su ɓangaren kogon zatul yami wajen dama wato in za ta hito sai ta bi ta kudu da su ai nahiyatahu wai zagara ba in ta zo faduwa kuma ta ƙaririn sai ta ɗora musulun su wato tana kwantar su za ta shimali wajen arewa ai ta kun wata ta ga an ta basu ta wuce su fala tusibum albatata ba za ta taba su ba ko kaɗan wa hum fi fajwatin min su ko suna cikin wani wuri mai faɗi na wannan kogo ai muttasi'un min alka wani wuri mai faɗi na kogo yanaluhum bar rih sanyin iska yana kaiwa gare su wa nasimaha haɗa kamshinta zalikal mazkur wannan abin da anka ambata min ayatin yana cikin ayoyin Allah da la'il qudrati da lillan ikon Allah man yahdillahu wanda Allah ya shirya fahuwar huwal shine shiryayye wa man yudlil duk wanda Allah ya batar falan da lahu waliyan murshida baka samu wani masoyi mai shiryawa gare sai dai bata na'am wa tasibuhum ayqadan wa hum raqud hmm. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسل ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رهبا نعم bayan haka Allah ya ce wa tasibun kana zaton su a kazan kamar in ka biya za a ga idon su buɗe kamar suna falke eh, a lokacin da za ka biya su da nesa sai ka ji tsoro ai laura ai tuma inda za a su kana zaton ai kazan falke suke ai mun ta na suna falke la'anna ayyukan domin idan dunan sun mutu ta tana buɗe jam'u yake shi shine taron wanda a falke da kasar